Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Shaƙuwa ce kashi na talatin da biyu. Duk ciwon da take ji hakan bai hana ta fitowa ta samu Ashfaq a waje ba. Duban ta kafin ya ce Maryam ba mu da time ina muka rafa Ina ke tunanin za mu samu shema'o Maryama ta rinka rikolin abubuwan da suka yi ta faruwa a rayuwar gidan uncle kafin ta soma girgiza kai ta ce, "Ya Ashfaq wallahi ta yi su ni'ima za ta kai, su za ta sayar muguwa ce ta ƙarshe, Ta ƙara shi hawaye na neman zubowa daga idanunta. Har da girgiza kai kafin ya ce idan na yi ido hudu da ya datta na san kashe ni ne kawai ba zai yi ba. Ba zan iya zuwa gidansa ba, sannan ko na faɗa masa ba lallai ya yarda da ni ba. Kar mu tsaya bata lokaci, ni yanzu zan tafi. Na zo da 'yan sanda, ke kuma? Zan tafi na zo da 'yan sanda, ke kuma ki tafi can gidan nasa, please ki bi bayansu. Gara kai Maryama ta kafin ta ce kwarai anti Shama'u kira ce. Ta ƙarshe uncle ba zai yarda da kai ba amma na san makarantar su Jamal za ta rufa tunda yanzu karfe ɗaya ta wuce lokacin tashin su yayi. Ni zan wuce makarantar nasu kai kuma ka tafi ofishin 'yan sandan ka zo da su. Shafe kansa ya kafin ya ce ina da layin orderly ɗin Mrs. President zan kira sa yanzu domin ba san abin da ke wakana ba zan sanar da su. Mrs. President komai domin dadi na shi ɗanin shaɗanarsa ya fi ƙarfin 'yan sandan garin nan sai an turo cover up daga Abuja amma sitar su ma za su tsare mana shima'o. gada masa kai ta yi cikin sauri haidar ya saurin tsare mai adaidaita bai ma san yawan kuɗin da ya damƙa ma Maryama ba ta shige ciki a tsorace ya masa addu'ar kariya kafin shi ma ya sa hannu ma dan a caɓa ya ɗale Nabil ɗin Sajiya tana shigowa Lions 80 ta hangi Sajiya sun shige motar buzu har wani rurrike ta yake. Aya tamanin ta ce da mai adaidaita, yaro mu bayan su mu bayan su na ce jika ta ce tsinanne zai lahanta mai ita cikin sauri mai ta ce to baba an gama gaskiyar ne gaskiyar ne kam gwara ki tsare mutunci jikarki irin waɗannan karɓatattun samarukan lalata 'yan mata kawai suke ko zarafin amsa su hajiya bata samu ba idanunta kyam kan motar bozo yanda yake kwasar gudu da jikar ta da cikin motar da taimakon allah suka samu wutar ya mutu ya ci gaba ɗaya fatarsa ta yi ja Bakin haƙi duk ya rina masa fata, dole aka kawo masu ɗauki daga teaching hospital. Kai tsaye CCTV portrait na cikin asibitin ya buɗe, ya soma duba domin shi ma kansa bai da wutar ba kunna ta akai ba, don ta kama da kunna ta akai. Duk abin da ya faru a asibitin tun daga safiya ya soma gani, har isowar Hisham sai da ya gani. Wani ikon Allah, basirar Hisham gaba ɗaya ya shafe, bai yi hakin kyamaras ɗin ba, ko da shike san bai zaci asibitin ba za ta ƙone gaba ɗaya ba. Jiri ya fara neman kada eti ganin Hisham na fito da galons ɗin fetur ya nufi cikin sto da su. Yana ganin ya saka su a lasto kafin ya fito falo. Yana fashewa da ita irin dariya. Tashin wutar sai da ya jifa da Hisham gefe. Wutar bata biyo ta biyo ta falon ba. Yanda Hisham yake ba, sai ta cike cikin asibitin cikin ward majinyata. Hisham kwance a wajen sai kokarin janye rigarsa da ta riƙe. Ƙarfe yake ya kasa ga hayaki ya soma gauraye wajen. Kasa ci gaba da kallo eti ya sai hawaye da ke kwaranyo masa. Ya ki aminta ma zuciyarsa cewa Hisham ya gani. Hisham dai his very own best friend wanda ya zame masa tamkar dan uwa. Cikin wani irin hutu ya yi jifa da kwamfuta ɗin, hawaye na bin sa ya fito ya nufi sito ɗin magunguna. Suke bi na ganin sa ya nufi wajen, suka yi sauran take masa baya, saboda sun razana da ganin yanayinsa. Yana isa ya daki kofar da hannunsa, ya ji zafi. Cikin sauri ke Kebi da Alonso suka jawo karfe suka buga ma kofar nan ta bude hango Hisham da suka yi kwanci a ƙasa yayin mugun daga masa hankali cikin sauri suka ƙarasa kansa suna kokarin ceto rayuwarsa yace ko yana karasuwa finciko Hisham ya kai masa wata wawan naushi a hanci wanda sai da yasa sa sa bude idanu babu shirin tamkar ɗan maye Alonso da Kebi ne gefe guda suka matsa suna kallon ikon Allah yau Dr. Eti ne da Dr. Hisham a wannan yanayi dukansa Eti yake da iya karfinsa hawaye na bin kuncinsa yake faɗin You animal, I will kill you. You are despicable wallahi Hisham. Sai na kashe ka. Sai na kashe ka. Da ƙyar suke bi suka janye eti ganin na shirin aika Hisham lahira. Hisham ya tsugunna saman gwiwoyinsa yana tarin yana tarin azaba. Eti ya ci gaba da faɗin you are unbelievable. Hisham ban san kai meye a gare ni ba. Duk shekarun nan a kana da sirrin shirin da kake yi a kaina. You are not human Hisham. Kai ba ɗan adam bane. You are not You are wrote behind bars and pay for what you did. Ya kara shi yana kuma yunƙurawa zai cakko Hisham. wa Hisham yana layi yana nuna 80 da yatsa yake fadin you are a 80. Baka san suwaye masu son ka ba, baka san suwaye masu kin ka ba. abinda zan fada maka sai ya fi komai daga maka hankalin. Ya sa hannu ya share jinin da ya gangaro daga bakinsa kafin ya ce Aisha ba hadar mota ta mata ba. She was killed by your wife Shima'u, her very own sister. Girgiza kai ya yake yana duban Sham yake faɗin, You gonna insane. Baka san me kake faɗa ba. hatar ya cika maka zuciya shi yasa kake magana maras kan gado. ya shan fashe da dariya kafin ya ce shi ma uba iyaka abin da ta yi ba kenan. Ta kashe mamajin, sana ita ke yunƙurin gurɓata tarbiyyar sajida, allastiri, ƙananan yaranka. Rayuwarsu na cikin haɗari domin maganar da nake maka a yanzu za ta kai su. za a yi masa fyaɗe gaba ɗayansu daga Ni'ima har Jamal. So if I were you, I want to waste time here. Zan tafi ceto rayuwar yarana. Bai kai aya ba Eti ya kuma kai masa wata wawar naushi. Yana faɗin you invisible, I will kill you. Alonso ya dubi Kebi ya ce, Bori, let's call the, cops, let's go. Kebi ya gyaɗa masa kai suka fice a tamanin. Hanka da ya Hisham ya yana dariya kafin ya ce, Use me cord na faɗa maka sai na karɓi land ɗin mahaifina it is mine. Sannan idan kana ganin abin da nake faɗa maka ƙarya ne, na san idan ka gani ba za ka ƙaryata ba. Daga haka ya zaro sa aljihu ya filayin bidiyon da Shima'u take ƙoƙarin kashe Aisha. Tamkar gwanki haka AT ke bin bidiyo ɗin da kallo. mama da shigowarta wajen kenan ita ma daskarewa ta yi haɗi da ƙunshe bakinta da duka hannayenta biyu. Sosai hankalin Maryama ya tashi sanda ta isa makarantar su Jamal. Aka sanar da ita cewa anti ɗinsu ta zo ta ɗauke su. Idanunta suka yi rawar lokaci guda, bugun zuciyarta ya karu. Inna lillahi kawai bakin ta ke furtawa. Gaba ɗaya ta burkice ta rasa wanne za ta yi. Wayar ta da ke hannunta ne ya kara wanda hakan sai da ya furgita ta. Tana ganin Ashfaq ne ta yi saurin ɗagawa. Lokaci guda ta fashe da kuka tana faɗin. Ya Ashfaq ba su na an tashi ma'u ta ɗauke su. Wallahi ta ɗauke su. har da ya dubi commissioner of police kafin ya girgiza kai ya ce sa sun baro makarantar na tabbata wajen daji na suka nufa kwamishina gyaɗa kansa kafin ya dubi asp ya yi masa alama da hannu sara masa asp ya domin tuni ya gane me yake nufi kafin su wuce da sauri wayar maryama haidar ya kuma dannawa kafin ya ce ta jira shi a wajen yana zuwa yanzu yanzu kwamishina ta ta wajensa kuwa tuni sun ɗauki hanyar guest house ɗin bp Ɗan Nafiyar gaba ɗaya ya cika Hajiya da surutu, ga trafik ya raba tsakaninsu da Subuzu. Hajiya bata san sanda ta shiga sa ba, ita gaba ɗaya ta ma rasa wani hanya suka nufa. Ga gari ya canza, ko ina flyover. Kamar an ce ta kalli gefen hagu, nan ta hangi buzu na shiga wani guest in. Talle ƙera mai Nafiyar ta yi ta shiga nuna masa motar, tana faɗin, ka ga mu shiga can, gidan karuwan da ya shiga. Maza mu je, na ce idan baka yi sauri ba kuma, ka bani. Minagab ya shiga sa da sayan da Hajiya ta talla masa mari yana faɗin baba ba fa gidan karuwa bane hotel ne. A rizga Hajiya ta ce uwar otal ne ma yo me ake a ciki banda baɗala da barna ko ka ga masu kamun kai a wajen na iye ta ƙara karashe tana hoce. Menafef dai bai kuma ce a komai ba domin kuwa Hajiya ta zarce tunaninsa duk san surutunsa dole ya shiru. Girgiza kai eti yake yana na neman zubewa ƙasa. Murya na rawa ke furta no no wannan ba gaskiya bane no no no this can't be happen ya kara shi yana dafe ƙirjinsa da ke barazanar rabewa mamma kuwa tuni ta zube a ƙasa sumammiya Eti ya yi kan Hisham zai kai masa duka Hisham ya ciro bindiga a bayan wandonsa ya yi pointin Eti da shi kankace mai ya harba masa a kafaɗar shi yana wata irin kafarar dariya yake nuna Eti da bindiga ɗin yake faɗin I have always known you to, you be a coward be a man for once Eti ka kalle ka ba za ka iya komai ba sai dai kallo da ido ya kuma fashewa da dariya yana kallon eti da ke durkushe rike da wajen da ya harbe sa jini na zuba yana cije baki da kyar yake iya faɗin you a an animal hisham wallahi sai ka girba abin da ka shuka hisham ya kuma fashewa da dariya ya ƙara soyan da eti yake ya kai masa naushi a hanci nan eti ya faɗi ƙasa ga zafin fulat ga jini na kan zuba dariya hisham ke yana nuna sa da bakin bindiga yake faɗin tashi karama da zafi ko na san da ciwo zan maka kisan gilla bayan na wulakanta ka bai kai aya ba ya ji saukar katako a garin bayansa a tare shi da eti suka je suna duban dubanta ba kowa bace ba illa mamma hawaye na bin kuncinta tana rike da katakon da gani zaka gane karfin hali kawai tai amma tana jin jiki ganin Hisham ya nufi mamma ya sa eti yi ta maza ya miƙe ya kai mai naushi wanda sai da ya sa Hisham ya faɗi akan fuskarsa duka AT yake masa irin dukan wuce takaicin nan bai ko kula da jini da ke bin hannunsa ba sai dukan hisham da yake tamkar an aiko sa baka ko ganin fuskar hisham jini ya rufe gaba ɗaya a haka suke bi suka iso da polisawa suka tadda su da kira aka kwace hisham hannun AT domin kuwa ya kusan aika sa lafira take aka yi arrestin hisham yan sanda AT bai daina bincika yana so a bar shi ya karasa hisham ba kebi na rike da AT yana faɗan Doctor you are bleeding. Please ka bari a yi treating naka. girgiza kai kurum ya yana nuna wa kebi mamma da ke durkushe a wajen rike da ƙirjinta sannan ya ce kebi just take care of her my children need me i have to go kar ka damu i will be fine ba zan iya tsayuwa a nan ba alhali rayuwar yarana na cikin haɗari da kare karasa gaban mamma da ke dafe da ƙirjinta idanu rufe jin ta ambato sunansa a hankali mamma ta ci gaba da faɗin tahir jikoki jikokina dan Allah tahir kar ka bari shema'u ta masa abin da ta yi wa mahaifiyarsu tahir ka kula da su dan Allah sannan ta sannan ka roƙa min su yafiya domin ni ce silar komai kai ma ka yafe min yafe mini gaba ɗaya hakika ban kasance uwa ta garba sannan ban zamto kaka abin alfahari ma jikokinta ba tahir kar ka bar shi ma ta kuma kusantar jikokina na roƙi arzikinka Mamma ta kasa ci gaba da magana sai ta tamke idanun da take yi, tana dafe ƙirjinta. Yati da ke zubar hawaye yana damƙe da wajen harbinsa, saurin ficewa ya a guje cikin tsananin tashin hankali. Gudu yake a tsakiyar kwalta cikin tsananin tashin hankali. Haidar na isowa ya hange ta tsaye bakin kwalta, da sauri ya buɗe mata bayan taxi ya ce shiga mu je. Cikin sauri Maryama ta shike tana faɗin ya Ashfaq, na ga wulƙawar motar ta mu bi bayanta. Haidar ya gyaɗa kai kafin ya dubi mai taxi ya ce malam mu bi direction ɗin da da take nuna mana. Shima'u da ke ta faman kwasar gudu a kwalta, tsawa ta kuma daka ma yaron ta ce, "Za ku mutu yau, za ku bi uwarku yadda ta tafi, shegu annoba, kun hana ni sakat." Jamal da ke faman huci da ɗan ƙaramin hancinsa ya ja wani ima ya yayi yana lallashinta kafin ya buɗe murya ya ce anti please kar ki kashe kanwata kill me instead kin ji Dariya ce ma ta fashe da shi sannan ta ta dubi yaran kafin ta kwaikwayi maganar Jamal ta maimaita abin da ya ce kunnensa ta jawo haɗi da buga kansa jikin Sid kana ta ce all of you must die no one shall survive among you makiri mai halin kakarsa Jamal ya zuci ya sama kokarin buɗe lock, Shima'u ta ciro takalmin kafarta ta rike stiyarin da hannu guda, ta shiga tura daya hannun baya, tana jibgar yaran da kafar takalminta mai tsini. Allah sarki, sai kuka suke sun takure waje guda. Kankace me, tuni Miss Pearson ya turo jet guda na soji garin Kano suna hanya ba su samu isowa ba. IG kuwa da kansa suke communicating da commissioner. Sanda suka isa gidan already masu leƙen asiri, masu tsaro daga main gate sun hango abin da ke wakana cikin unguwar ta hanyar amfani da cameras ɗinsu. Take suka sanar da mai girma BP, ransa idan ya yi dubu ya ɓaci domin tuni 'yan sanda sun yi ma unguwar zobe. BP ya sha wuyan Alhaji Aminu yana huce yake faɗin laifinka ne duk laifinka ne matar nan ba mu santa ba haka kurum ka jona mu da ita yanzu ga abin da hakan ya haifar mana wallahi ina mai tabbatar maka idan 'yan sandan nan 'yan sandan nan mu suke farauta za ka bar tafiyar mu tun wuri ka san yadda za a yi ka tsare matar nan from coming to this place just do whatever you can to you can to stop her i can't lose my career ya kara shi yana huci kafin ya doka kira ma chief security ɗinsa ya ce ya dubo masa haidar a penthouse ɗinsa alhaji Amin da ransa ya gama ɓaci da hidimar shema'u layin da ya ɗaga cikin 'yan dabansa na garin nagarin ya yi kafin ya sanar da shi aikin da yake so ya yi masa kalan motar shema'u ya faɗa masa sannan ya sanar da shi za su ganta da yara take tuna ya ce an gama mai gida tuna ya dubi yaran yaransa ya masu fito haɗi da masu alama da kai cewa ware ta samu cikin sauri suka ɗauki kayan aikin su suka fice daga uncomplete building ɗin Masu tsaron gate firfirfi suka hana Hajiya shiga domin su kansu yanayin matar ya ba su tsoro. Me na ma har da shi a magiya amma sun hana su shiga. Hajiya ta cika ta yi fam sai auna su kawai take da idanu. Ba su ankara ba sai hangota suka yi ta yi tsalle ta taɓe karafunan gate tana ƙoƙarin haurawa ga wayar wuta a sama. Aya tamanin ɗayan ya yi jifa da ƙulkin da ke hannunsa, ya durƙusa saman gwiwoyinsa yana roƙonta Allah annabi, ta sako don idan wayar wuta jata ta mutu shi za a kama. Ɗayan mara kame kansa yana yana ambaton ke Bahaushen kuwa ya ci gaba da faɗin iya ki yi wa Allah ki sako. Hajiya tana taɓa da gate take faɗin ba ni sakuwa don uwarka sai ka ƙyale ni na shiga. Nan ta fito da fito da jikata. Me na me zai yi da dariya faɗi yake baba wallahi kar ki sako sai mun sun buɗe maki. Ganin da damar hajiya ba zai kare ba ya sanya yamarin nan saurin buɗe mata ƙaramar ƙofa jikinsa har ma yake don bai san biya bai san biya fara ta maimaita kanta. sai sannan hajiya ta sauko ta shige cikin hotel ɗin tana faɗin dama dama ba ku buɗe min ba ku ga yadda ake ɗale katanga masu taimakawa ma masu taimaka ma yaɗa fasadi kawai mai nafef daga can yana da fef da nafef ɗinsa yake faɗin yawwa hajjaji baba shiga ki fito ina nan ina jiran ki jini sai faman ɗiga a hannunsa yake kamar daga sama sai ganin kebi ya faka mashin ɗinsa kim ko a gefe kana ya ce dakta dan Allah kawo mu je zaka iya faɗi zaka iya faɗi kaga jini na ta zuba please kawo mu je ya ce bai ma fahimci me KB ke cewa ba shi dai kawai ya san ya dale mashin ɗin. bai fara destination ba bai iya faɗin komai ba dan already sama ta so ma juya masa ƙasa KB kuwa bai yi wata wata ba ya koma da shi asibiti dan ya san ogan nasa na buƙatar taimakon gaggawa ta ma saurari a nan za mu dakata ni ma mu yi ba nake muku fatan alkhairi